dama ba wani abu ne ya kawo ni to maganar yarinyar nan ya wajen kasuwai ba Allah sarki da yaron nan sani eh. na ce bari in biyo sawu eh. same ka je da zancen nan zai kaya duk wani abu mai sauki ne ko ba gaskiya ba tun da yarinyar ta ga yaron nan shi ma ya kanta kuma sun karɓi junansu ai ba wani abu haka ne to mu gaskiya ba ƙananan mutane bane ko ba gaskiya ba yauwa yanzu yaushe za ku kawo a cikin wannan satin da safe ne ko da rana ko da daddare da inda ka ce kun san yaya zan kun shiri za a yi na karba an babu dama mu kawo a ah, alhamdulillah <laughs> to kin ji saude eh, to yanzu abin da za a yi gobe za a kawo kai to alhamdulillah godiya fa nake madalla to yanzu kinga ko zama bai kama ni ba wurin tashi in je in gaya wa farin da ta gobe Allah ga mu kai dai a koda yaushe eh. za ka iya ganin su ko da rana ko da dare za ka iya ganin ma ko da yaushe ba wani abu ba wani abu kai godiya nake sau da mun godiya na gode ba na fa gode dama a wani biki da zan je gangi za a yi gangi a can bakin kasuwa to amma kun ga ba zan je ba da yamma kenan gaskiya ko da yaushe zaka iya ganin ma ni godiya kawai ban san ba me zan ci ba ba matsala kai na gode Allah saka da alheri ba matsala hakan yayi to ku je yanzu abun da za a shirya a shirya a ku tattara abun da ku ku shirya duk yawan su duk ganganta su a dai kawo gwagwaban abu wanda za a karba a marmarce a hankali kwanci cikin farin ciki ko ba gaskiya ba yawwa ali zama zai kama ni ka isa dai a cika mm. godiya nake a hado komai da komai Allah da goma komai da komai na cikin gidan yawwa kai na fa gode ka wannan abu ya daɗi tuwo na bai na wannan abu gwanin dadi haka na madalla Allah sarki Allah sarki kai hmm? ta tashi tana tafiya wani tangar tangar kuma ka wani bita da kallo menene gari ce ni a'a kare kare ce a to ai na ga dangar dangar tayi waje kin san yarbawa ne za gansa ne kaga da aba wannan magana hmm. dan Allah dan Allah roƙon da nake maka ka taimaka ka cika alƙawarin nan dan Allah kaga dai yadda muke da baiwa Allah nan tun tale tale dan Allah kar a samu matsala ka raba mu dan Allah dan annabi kaga dai ka amsa abin nan a gabana ni kuma magana kan kafa duk goma bana ya gyara ɗaya dan Allah kar a samu matsala ga dan zubairu ko a a ni ba ce dan zubairu ba shine ce ga dan zubairu o oh, oh, ni na isa ma dai dan Allah ni dai nake roƙon a samu matsala ni dai duk yanzu ba wannan magana nake so yanzu ba abubuwa sun gama zuwa daidai lokacin amma kina nema ki dora min abubuwa duk ban gama rore su ba ina so yi lissafi tsab in san abin da dauka ku kuke da kawayen ki duk a wuce wannan haka ne in Allah ya da zuwa ma zan je in samu mai duk abin da yake ciki sai mu tsatsara ba. Amma alaikum. Amin wa alaikum salam. Ah, ah. Asiri barka da ki. Yawa kana lafiya? Alhamdulillah. Sai ba minti ɗaya da Allah. Kai. Kamar ya minti biyu. Ya za ka zo ka tadda mutum da matarsa a tsaye? Ka ce minti biyu. Matarka ko matata? Kamar ya. Aure mu fa saura kwana uku fa. Kai da Allah da Allah da Allah kai da Allah ka kiyaye. Ba na son irin eh, eh, kai malama za ka je ka shawo na abu ko ka zo ka tsaya kana kana kai eh, bako ne kai a garin nan ne? Ba ka san alaƙa ta da ini da ita ba? kin ga suwai ba ba wannan abin yanzu ne kawo ni ba a gurguje so nake ki zo mu magana saboda kin ga biki ya kurace tsara abubuwan da ya kamata mun tibi da Allah an kiyaye gurgujen ba za ta zo ba ah, yawwa yawwa kuma wallahi in ƙara da wannan da kuma zan haɗa ka wai wai wannan ne alabi alabi alabi kai wannan da ya ne har na gano ka za ka shiga cikin gida to me faru alhaji eh abun mamaki me yanzu na ga katin daurin auren yan gidan malam Mato. kuma sai muka ga ba sunan ka ne a jiki ba kaga dole hankali na ya tashi amma dai ban da kai ma ka cika rigima wallahi kai ka iya karatu ne a me shayi na sa ya duba mun nace duba ya duba ya ce ba kai bane wani me shayi ne tukuna me shayi wannan namu dai wannan wannan me shayi shi fa shi ce baka kai karatu ya iya haba da Allah ka dinga tunani mana kai baka iya karatu ba shi bai iya karatu ba amma ka zo ka ce wai har kun je ko kun duba kun wani duba to me ku duba to ai na ga a ah, ba a to me a din alaji to to ah, wai alajin anan kai ma a kai mun nan dawa kan Allah ne baka baka iya karatu ba ku san ma me ake faruwa ba ji mana ka je aikin da na maka a gani ne wannan ya fi zafi gara na zo na fara ka je aikin da na maka ban je ba to wajen da gidan to shi ke ba da Allah